فإن كل مهتفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوة الأعزاء وقراء العقيدة أحييكم بالتحية الإسلامية تحية مباركة طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا بك godiya كالله سبحانه وتعالى وانا اكدر wanda ya kaddara mana ainihin dawowa ko zuwa haɗa fuskanmu da yan uwanmu na wannan masallaci na babba na bypass domin karanta littafin Allah subhanahu wa ta'ala a wannan majalisi namu kuma a wannan gari namu na safari a jihar delta muna addu'an Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya albarka a rayuwar ku gaba Allah madaukakin sanki ya yafe mana gurbin mu Allah ya gafarta mana karatun da za mu yi a wannan majalisar yau za mu yi karatu ne a cikin sura da ake kira suratul ankabut wannan sura da ake kira ankabut ma'anan ankabut a larabci shine irin wannan gizo-gizo Gizo-gizo wanda za ka gani zai yi gini idan yi gini shi kanshi baya zama a gini saboda rauninsa ginin baya iya kare sa da komi ginin baya iya taimaka masa ginin baya iya amfani da shi komi saboda haka sunan gizo-gizo ke ma'ana al'anka kenan malamai suke cewa an sanya ma wannan suna wannan sura da wannan sura suna wanda ake kira suratul ankabut domin mai, li'anna Allah subhanahu wa ta'ala ضرب الأنكبوت مثلا لاتخاذ المشركين أولياء من دون الله سبحانه وتعالى domin Allah madaukakin sarki a cikin turan, ya kawo misali na gidan gizo-gizo da kwatankwacin mushrikai da suke bautan wani ba Allah ba sai Allah ya kawo misalin irin bautan da suke yi na rashin tabbas kamar gizo-gizo a aya na can na 41 wanda karatunmu ne ba zai iya ba mu dama mu kai wurin ba amma mu karanta aya da lazi na tabbas da gizo ayar ibara akan wannan ayar kamar da malamai suka faɗa lura da abin da ayar ta kunsa faɗin Allah subhanahu wata'ala masalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya'a misalin waɗanda suka riki wani ba Allah ba a matsayin masoya abun bauta wanda zai iya mishi tasiri a fahimtarsa sai Allah ya ce kamar salil an kabuki misalinsa daidai ne kamar gizo-gizo irin wannan spider ɗin ke shi wannan spider ita ta baitan ya saka gidansa gidansa da ya saka bata ta amfane shi ba shi kan shi baya iya amfaniwa da gidan Allah ya ce wa inna auhanal buyuti mafi raunin gida akan ƙasa shine labaitul kabuki gida wanda gizo-gizo ya yi. amma haka mushrikai suke tabotan gumaka da ba zai amfane shi ba to wannan kenan lura da rauni da gidan gizo-gizo ke da shi to haka raunin bautan da suke yi ma'ana ba zai iya amfanar da su ba amma Allah subhanahu wataala yake cewa law kanu ya'lamu ina ma a sun san haka dik to sun sani da yawa sun sani amma sun zuciya ne abin da ya hana musu son rai da kuma taimako na iblis sannan ya tabbata cewa aisha matan manzan Allah kamar yadda al'imamu gara kuduri yake ruwaitowa a cikin sunan dinsa yake cewa hadisi ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yusalli fi kusurbi shamsi والفجر أربع ركعات وأربع سجدات يقرأ في الركعة الأولى بالأنكبوت أو الروم وفي الثانية ياسين أنت أمر أن الله هنا ينكر ينا كرنت صوت الأنكبوت أكيد كسوف الشمس إذا رانا يكسوف معنا رانا يكسوف بيحكي ما wannan nafila da ake domin Allah ya yi wannan jarrabawar to ya tabbata maza Allah ya karanta wannan sura ɗin na al'ankabut to wannan sura makiya a mata aka saukar da ita malamai suna tattaunawa dangane da tsura wanda yake makiya da sura mariniya galibi surori da suke makiya za ka ga abin da suka fi ba da muhimmanci a kai shi ne tauhidi gaskatuwar Allah subhanahu wata'ala yana nan sannan kuma a bauta wa Allah shi yasa za ka ga Allah yana rika kira mutane ya ce ku kadai ta Allah akwai ayan na lissofin makara Allah da Allah yake ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbukum ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum khalaqakum min qablikum la'allakum tattaqun wannan aya aya ce makiya malamai suka ce Allah ya kira mutane gaba daya wa'budu rabbakum anan bautan da ake kira su ne wani rabbakum ma'ana ku zo ku ta Allah shi kadai ubangijin ma'ana jami'in ayoyin makkiya magana yake dangane da rigingimun shirka da ake ta fama da shi da kafa sansanin gumaka to ana kokari yanzu a ta Allah a kadaita Allah subhanahu wataala a bar waɗannan abubuwa amma ayoyin madaniya za ga magana da suke galibi a kan ibada ce gado sai da sallah azumi zakka da abin da yake kama da to sannan kuma aya mai kamar da malamai masana hannun qur'ani malaman ulumul qur'an suke magana akan irin su imamu suyudi imamu nawawi imamu zarkashi da sauransu abinda suke tafiya a kai suke cewa idan aka ce sura mai kiya mai ake nufi da haka ne, sai suka ce duk suran da aka saukar gabanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hijira daga Makka ya Madina to wannan suran ana ba ta suna Makkiya ko da kaddara manzon Allah ya taba samun kanshi a wani waje amma umarnin hijira ba ta zo ba to wannan sura ana kiranta makiya to haka ko da a ce ma wannan sura sannan madaniya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na sauka bayan yayin hijira ko da a ce na garin maka amma in bayan hijira sai a samu ta suna madaniya to wannan sura tana daga cikin sura da ake kiranta makiya tana da ayoyin 69 babban abin da wannan sura ta fi kula da shi shine malam ce annal iman laysa kalimatan tuqalu faqat imani ba wai don ka ce na yi imani da Allah la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ba wannan kadai shi kadai ake bukata dan ka faɗe ta mujarrad ka faɗe ta kadai kake imani ba sai fa mai imani ya jaddada ta kuma ya aiki da ita sannan kuma za a jarrabe shi wa sabaru ala al-ihtilaf za a jarrabe shi a ga imanin nan da gaske ne ko dai wasa ne a nan a ga wasu da hukumin lahi ta'ala da kuma yarda da hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala zai zantar a kansa wa zalika takli shi ne abin da za a tura masa da kawai kuma da yake surar ta kunshi manya manya abubuwa wajen surar ki salatun ma'anatun bangaren farko ya tanawar haƙiƙatul iman yana tabbatar da hakikanin imani zuwa yin mummune na kirki a yanzu ka yi imani ko kana da awon kai ahalin suna ne kana bin allah samu da kafa sai aka jarrabe ka cikin kasuwancinka to shi za ka yi ne ka watsar ka koma kana ganin cewa wannan jarabar da aka yi maka saboda imanin ne to allah zai jarrabe ka a komin naka ma to wannan suna za ta nuna mana sannan kuma da suna. na wa suna ce ta Allah ya jarrabi bayansa sannan wani fitna da wasu ɓangaren fitinoni da za su iya sani ba sannan kuma menene sakamakon mumini a irin wannan idan an jarrabi mumini a imaninsa menene sakamakonsa sannan in da katiri katiri zai iya haƙuri kamar da mumini zai yi la ba zai yi wa sannan ɓangare ta biyu suran ya tattaro dangane da ya tanawalu kisatul anbiya ya tattaro abin da ya shafi kissa ta annabawa irin kuwa nuh alaihi salam akwai labarin annabi nuhu ya dora cikin mutanen ta shekara dubu babu shekara hamsin 950 years ya yi a cikin sai na wa'azi amma abin mamaki sun ki su yarda sun ki su bishi wani sakamakon zai bi su Allah zai gaya mana akwai bayanin annabi Allah Ibrahim yadda Allah ya dan kabo labarin sa da yadda ya ma iyayensa wani akwai labarin annabi Allah Lut mutanen da aka jarrabe su suna ainihin shashanci a tsakanin su da kimbin Allah suka kama mazaje su da abubuwan mu'amalar su akwai annabi Allah Shu'ayyib wanda shi ma mutane suka kangare suka yi rashin mutunci su Allah ya jarrabe su sannan yake wa fihi isharatun ila qabilati ad wa samud akwai ishara da surar ta yi dangane da kabila ta adawa da samudawa halittu ne guda biyu wanda Allah ya musu karfin jiki samuda suna da karfin da za su iya zuwa su ɗauki ginin nan su da gini kilomita kuma ba su gini haka da dutse suke yin gini suna fata dutse ne sai su yi gini to suna da karfin halitta to za a gabin labarin sannan wannan ya tattaro kistan abin da ya shafi yin hukuma da aka yi musu da kuma jarrabawa da mai da'awa zai fuskanta sannan har wayar surar tana ta tahaddus tana magana waya ta an tahwil min sha'ani hadhihi al-uqubat ma'ana tana magana dangane da al'amari wurin tsoratar da mutane irin wannan hukuma da aka zarbe da mutane da shi haka gudun mai karka je ka fada ma ire-iren wannan matsala sannan kuma daga ƙarshe abinda tura take nurawa tana nuna ya tanawulun nahi an eh, mujajalati ahlul kitab illa bil hulna haramun ne ka zama mai musu kana musu da ahlul kitab kuma idan aka ci ahlul kitab in business sune christians wanda suke muna zama tare da su ɗan wanke mutu wani ɓangare saboda mai you can sosai, za ka iya ma auren mutu daga wajen shi kamar yadda shari'a ya fara ba su ba a baka dama ka ɗauki ƴarka musulma kuma ka ba su ba saboda izza da girma da martaba da addinin musulunci ke ba ne domin Allah ya ce walillahi na izzatu girma da martaba yana da Allah ne subhanahu wataala saboda haka girma da martaba yana tare da addinin Allah subhanahu wataala ba za ka taɓa ba da irinsa yarka ya aura ba sai dai kai ka nika aure na su me hikima saboda ke ne kake da kawuwa ba yau da gobe da jibi da gata sai ka dawo da ita ga ta da bacin bacin islam shi ke nan magana ya ka ga amma in ka dauki na ka bayan da zai faru should follow him into me christianity wanda a the end of the day kuma ya regret za ka da kure shi don duk ƴaƴan da zai zama jikokin ka za a ce arna ne to ina burgewa a haka jama'a babu burgewa to babu kyau ka yi musu da su musu sai da abin da yake mai kyau sannan sura yana nuna mana cewa kada ya ta wannan addini da muke ciki da kuma aqida irin ta addini ta ta addinin musulunci da kuma riko da maganganu wanda zai mana tasiri a kai to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya fara da cewa bismillahir rahmanir rahim na bismillahir rahmanir rahim alif lam ta bude da kalmar bismillahi bismillahi rahman rahim wannan sanarwe ne a wurin ɗaliban ilimi cewa ya tabbata cewa kowace sura maza Allah ya bude da kalmar bismillahi rahman rahim suna ke cewa basmala استعاذة مبشرة أعوذ بالله ومن الشيطان الرجيم وأعوذ da السميع العليم من عمره ونفسه ونفسه ونفسه na kuma da ke la haula wa la quwwata illa billah amma fassara shi ne bismillahi bismillahi rahmanir rahim to duk wani sura da ka sani tun daga bakara zuwa na ta annabi na yake da basmala sai sura da ita ce suratu bara'a ko ta tauba ne saboda suran ta zo ne da rigingimu da fada da bishara ta azaba ce ta babu rahama a farkon magana babu saurarawa wasu malamai suka ce a'a suratul anfal da tauba suna haɗe ne amma wallahu alam abin da ya tabbata shine annabi Muhammad ila da abin Allah tabbata gare shi bai bude suratul tauba da masmala wasu malamai suka ce idan ba za ka fara karatun daga farkon sura ba da idan ka tafiya ne to kana iya fara da basmala sai Allah subhanahu wata'ala ya ce alif lam mim wannan kalma ko wa'annan harfa alifun lamun mimun abin da ya tabbata cewa ake fassarawa Allahu a'lamu bi muradihi bi ma'ana Allah ne mafi sani da abin da yake nufi da irin wa'annan harfa li'annahu lam yarfi ta'wiliha shay'un dan ba wani abin da ya tabbata cewa an fassara waɗannan harufa din wani abu ya zo sarihun asiri min kitabillah daga alkur'ani aw min sunnati rasulillah ko daga sunna annabi muhammad malai ce bayani ya gabata a farko wanda cewa wa'annan wa taqaddama al-kalam ala al-huruf al-muqatta'a wa'annan harfa wanda ake cewa huruf al-muqatta'a to bayani ya gabata duk wani malamin tafsiri da ya rubuta littafin sa yana kokarin yayi bayanin wa'annan huruf din wasu su zo ɗaya ga irin su kawo wasu su zo biyu ga irin su alim ga irin na farkon sautin maryam ga ɗaiɗaiku nan da dama ga irin su nun wasu su zo a ce da su horofin mabani harfa wanda ake gina yaren larabci da su abinda kawai ake iya fahimta kai don ka ce alifun lamun mim abinda kawai aka ji ka karanta harfa ko da irin wannan harufan ne manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi tabbatacce in ban yi kuskuri ba Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi da manzon Allah yake cewa duk wanda ya karanta harafi daya a cikin alkur'ani Allah subhanahu wata'ala zai ba shi lada goma sai ce ba na nufin la aqulu alif lam la alifun daban lam daban mim daban kaga wannan kawai lada talatin za a bata saboda ne daraja da falala da martaba da kima da wannan alkur'ani mai girman cikin to muka fahimci cewa allah ne mafi sani da wa'annan Wai wayansu malamai mun masu fasaha suka ce a'a irin wannan harufa ai hurufun tambi na jawo hankali ne larabawa suna tukubbuli mushirkan larabawa sun kore ma larabci su a cikinsu akwai bulaga wanda suka san balaga akwai da hajj wanda suka san nahawu sun kware ba lura sun kware ba kaza sun kware ba kaza komai su mara za su yi to sai Allah ya ce alif lamim ko qaf ko nun da sauransu وقالوا إنها عرفة دكوا وهي سورارة كوي بياني شو شربا بياني ماذا يقصد بهذه الغروف لأكل بالعيم انها عرفة بعد بياني جمها كلمة الله يكي آلف لامين وهي سورارة أمامك شيء الله أعلم بمراده لذلك قال لك أحسب الناس wai shin yanzu annasu mutane kai ma an ta minhum ana minhum huwa minhum kana cikin su yana cikin su ne ma ina cikin su Allah ya ce tsammani mutane suke yi an yi turaku a kyale su a sake su sakaka an yi mulu amanna dan su ce mun yi imani wa hum la yaftanun ba za a jarrabe su ba Allah ya ce ba zai yiwu ba ai jarrabar da ya zama wajibi dole in kai imani a jarrabe ka yanzu ma za a fara maka jarrabawa kana tsammanin shigan aljanna arha ake shiga ai manzo Allah ya ce da Allah ya halitta aljanna sai kewaye aljanna da abinda zuciyar mutane ba ta so yawan sallah mutane ba ta so taka ka zo masallacin da ba ta so tare da zumun juna ne ba sa so mutum ya kira kuɗi ya bada zaka ba sa so taimako ba sa so duk wani aikin addinin mutane ba sa so sai da kyar da kyar da kyar to sai aka kewaye aljanna aka ce sai wanda ya yi wannan din kuma za a ba shi aljanna da awa ba ba daɗi ga alarar ma a zaune ire-iren su nawa aka furta nasu kudancin najeriya su ne da wani su masu tafiye wani sai da ya canza ne to kaga ai zuciya bai so waye wahala misali ko ya yi zama a mota ko ya je wani wuri da ake ta labarin wani abu da ba a daidai ba ko wasu suna suna zama su lafiya sai ka ya yarda za ka tsallake ruwa ka shiga can ka hau nan ka hau dutse ka ka ji biki ka fada na sauro su ka rikide can sannan kuma ka samu aljanna shi ne Allah ya ce kana tsammani kawai mutane suna tsammani an yi turaku an yi kulu amanna wa a kyalin suna sun ce mun imani sanar da shiga aljan a wani mulayar tanu wani Allah ya ce ba zai yi a wani wuri Allah ya ce sai am hasibtum an ta da kulun jannata wallan ma ya alaƙi na hu ولما يعلم نوركم kuma ولا نبلونكم حتى نعلم وإنكم حتى نعلم na alama da أخباركم Ubangiji duka wanda yana magana ne a akan sai mun jarrabe ku mun fitar wane ne mumini nagari jinin mumini waye fake wanda ba muminin gaskiya ba Allah ce sai mun yi haka ne idan kar wani ya zo ya shiga aljanna Allah kuma bai zalunci kar wani zo yana ta kawai da ya mutu shiga aljanna in kai dan jabu ne haka za a barka da kai Ubangiji ya ce mun fitar mu ga waye masu ƙoƙari sana duk abin da za ku yi sallah ya sanya jarrabawa a kai saboda at the end of the day sai fitar da result kaga saboda haka result din ga in yi kyau ka ci jarrabawa an jarrabe ka an bantale ka can an mare ka an dogare ka an kulle ka an kone ka an maka wannan ka zo kana neman sana da kake kai musulmi da sa ka ba shi ka kone a kone da ka kone gidan ka da kai sai da jarrabawa karka da imanin karka da tamfarin da imanin ka yarda Allah ne ya kaddara ka faru da shi ka ga abu da Allah zai maka amma da tsaron wani matsala ya same ka ce wani lokacin da ka zo ka fara da a wannan shi ne ka samu wannan jarrabawa to ka faɗi ka faɗi jarrabawa Allah ya alƙawari manya-manyan abu kuma sotul bakara ala lamba wala nabul wanna kun bi shay'in wanna kun bi shay'in شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات وبشر والأنفس وبشر الصالحين الله رنسوي والله في مجرد جميل بشيء دون أبو من الخوف هذا سوره za a sa maka tsoron abokanan gaba za a sa maka tsoro kai kanka sai ka rage tsoron kanka jarrabawa ne kai kanka sa da tsoron a gidan ka kana so. tsoron matanka jarrabawa ne tsoron wani abu wanda ba mai tasiri ba ju'i Allah zai jarrabe ku da rashin albarka na abinci yunwa wa naqsin min al-amwal Allah zai jarrabe ku da waya da dukiya wal anfus Allah zai jarrabe ku da mutuwa na 'yan uwanku ce wani naka ya mutu wani naka ya mutu ana ado ba kaza kai an ya na fito kaza ko wallahi jarrabawa ne ce wani amfu wasu samara da kuma ƴaƴan ku samara a anan malaman tafsir suka ce su ƴaƴa a wani wani kuma tafsiri ta ce da kai duk wani dangin dan itace da zai amfane ka ya zama muka sinadarin arziki na abinci sai Allah ya rike ruwan ta sauka ta kwari da gagara ya tafi a ta kowanne yana ranka Allah ya muku wannan manyan jarrabawa amma ya ce wa bashi da da ba su haƙuri kamar su bishara za a mutu jarrabawan amma sai haƙuri kaga an baka mai an baka sirrin jarabawar ke za a jarabe ka amma daga ƙarshe kuma nasara za ka samu ta ka ce kai hakuri wa سواء وإن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون wanda in wata jarrabawa ta zo musu wata musiba ta zo musu abinda suke fada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma'ana daga Allah ne wannan abu mu karan kanmu wai daga Allah ne kuma wurin Allah za a kowa to saboda haka Allah yake cewa wani nan sunan shiryayyu bayan Allah ne gari wanda Allah yake rulesa rayuwarsu wanda malaku suke musu addu'a su ne wa'anda a bi'yawar zuwa karshen rayuwarsu za su waye gari mutane gari to Allah ya samu da cikin mutane gari shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kuna tsammanin za a farko da kuke kun yi imani da an jarrabe ku wala nan da zargin ku ba da subhanahu wa ya jinsu mu gaya mu tabbas wala karfatar nan lazina min qablihim al'umman da suke gabanin kuma ku zo al'umman baya wa'anda suka shuɗe an jarrabe su bi anwa'i takalif da nau'i nau'i na jarrabawa wal mashaq da tsanani iri iri amma fasabaru alaiha sai suka yi haƙuri suka jingina al'amarin ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya yi haka ne menene hikimar da Allah ya haka ya wal ya'lamanna Allahu allazina sadako domin Allah subhanahu wata'ala ya bayyanar ya nuna ba wai Allah ya sani ba domin ba abin da Allah ya sani ba a'a kune kune mutane mu bayan Allah ya bayyana don mu sani suwaye masu imani ta gaske ala mushahada don kowa ya gansu a cikin wale ya alaman da kafirin kuma ya fito da wayanda suke makaryata a gansu ko a sansu? su kenan in an jarrabawa za a ga wani ya fita ko ce ba zai yi ba ni tabi a ah, na wannan ɗabi'a ce wani tun a zamanin manzon Allah an samu munafiki da wanda wanda nan an ga yaki za a ga yakin shi ne baya baya su tafiya in an yi nasara su gudu su su shiga sai ayyuka cikin su in an samu matsala su cikin ma mun gaya muku me yasa kuka tafi wannan da a ce ta muna tauki Allah yake muna yin haka ne mun jarrabi al'ummar da suka zo gabanin wannan ma al'ummar ka gaya musu kai manzo mu ga mun jarrabi waɗansu kafin zuwa wayannan al'umma mun yi haka ne mu ware masu imani kowa ya san Allah ya shaidar da su a idon al'umma makare a nuna su a fili Allah ya ce am hasiban lazina أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا wa ta'ala yake cewa a kasar da zai da ya amaluna sayyati washin yanzu waɗanda ba su da aiki sai shirka sabo saba ma Allah suna tsammanin cewa a yasbi kuna za su kuce mana su saba bin sani ba da Allah ya ce wanda masu makar kuskure Allah ya ce sa'a a ya hukumun mu hukuncin da suka yi makar sunan ma ya mulana ka yi barna ka ce kuma Allah ya baraka ka je free wallahi ba kai duk abin da dan adam ya yi wa man ya'mal kala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara ko da kwayar zarra ne na alheri ne Allah ya yi alkawari zai nuna maka mai saka maka har ko da kwayar zarra ta sharri wallahi sai an maka rubuta ko da zaka je gidan aljanna in ka yi wani abu na sharri sai an maka hukunci a kai wannan ka'ida sannan ko sai a yafi maka daga baya a cikin da kai a tafi da kai da haka Allah ce suna tsammanin masu miyagun ayyuka ya allazina da sayyi'ati wa'inda suke mummunan aiki abu kafin da suna tunani suna da sun ayyar dubura dare mana sa'a ya mu da bayan ya mafi yau irin abin da suke hukunta Allah yake su mun man kana ne liqa Allah duk wanda yake so ya da Allah subhanahu wa ta'ala cikin shiri mutunci to falyasta ya je ya ilahi sannan fa inna ajala la ilaha lokacin na nan na zuwa kare da mu menene istidalin istidalin Allah ya gaya mana a karshen suratul kahf قل إنما أنا بشر قل إنما أنا بشر مثل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ma'ana martani ne da mushrikai wanda suke ta tuhume-tuhumen su da masu addinin cewa ne ba mutum ba da sauransu Allah ya ce kun ka gaya musu inna ma ana bashar ne ne ba mutum ne irin bambancin mu kawai shine yuha yi. ana yin wahayi wahayi ake yi wanda ya umarni kana haɗa shi da kowa kar a yi shirka abin bauta wanda muke bauta mu shi Allah shi da ce yake faman kana yarju muqama rabbi wanda yake fatan gamuwa da Allah cikin mutunci to ga aiki na faliya amal amalan salih zai aiki aiki mai kyau sannan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kan ya kuskura ya yi shirka da Allah a wurin bauta kana bautan Allah kana bautan wani dubu kana bautan Allah kana bautan kasmare kana bautan Allah kana bautan sarkin garin ko kana bautan wani abu haka Ya kaga duk irin masu yin harkar tsafi sa sanar da 'yan a ciki harkar tsafi domin karɓa wata umarni ne da harkar canfi-canfi ce kai wani abu wani abu zai faru da kai ba ka cire eh, ilahantaka bauta a wurin Allah subhanahu ta'ala kana jingina shi da hannun wani mutum to kai ma ka shiga saboda haka duk da sai game da Allah cikin mutunci to yayi aiki aiki tikiri aiki da sunan da amalin salih ka bauta ba Allah ba sauran ka bi Allah yadda ya kamata ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi Wanzu Allah ya faɗa a hadisi da gaske hadisi da rufi Allah ya yi cewa duk wanda ya haɗa Allah da wani wurin bauta to Allah ya ce ana gani ya ni maudaci saboda haka ana karatu mu zan bar shi wa mu da shi da shirkan sa ya je su karaka can ba ruwa da shi da Allah subhanahu wa wata. to saboda haka mai san ya gamu da Allah to ya shirya shirin ba tsaki ba son rai ba cuta ba hajji akwai sallah azumi zakka zumunci son juna rashin da yan uwa tsara gaskiya tsara amana da sauran su to kana shi haɗuwa da Allah ne sai ce kuma karka damu fa inna ajalan la ilaha lokacin nan na zuwa kusa kusa wa huwa as alim Allah madaukin sarki a sabi'u mai ilimi al'alimu ne mai ilimi ne wani sai Allah ya ce ومن جاهد ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني duk wanda ya jihadi ko ya zamo jihadu ha au jihadin lau lakin hudan maksud jihadin lau لأن السورة مكية كما قال Ya ce wanda ya jihadi ko ka ce jihadi ya da bi? ko kuma ka ce ya jihadin zuciyarsa jihadi ka yayin zuciyarsa son zuciya ka blokin nata ka hana mata shiga ta yi tasiri balle ta rufe maka ido ta hana mata sanin Allah ta hana mata sanin gaskiya to duk wanda ya ki zuciya da ya ki kenan. to fa inda ma ya gane da lafiya ka ne kawai wannan manfa'an amfani na wannan kai kawo da kokarin za ta dawo wajensa ne amfanin wajensa za ta dawo wurin Allah ba domin mai inna Allah shi Allah subhanahu wa ta'ala lagari shi Allah bauda shi yadda Allah ya ce sai an zarrabi imanin ka to ba kawai haka Allah zai bar ka ai hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin abi yahya suhaib bin sinan manzo Allah yake cewa ajaban li amrin mu'min akwai abun mamaki da al'amarin mu'min Ba manzon Allah ce inna amrahu kulluhu lahu wallahi mu'mini duk al'amuran sa alkhairi ne babu sharri inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wallahi da zalika li ahadin illa yaqul ba ya samu wannan darajar sai mu'mini in asabatu sarra shakara fa kana khayran lahu idan mu'mini ya samu alheri sai ya yi godiya ga Allah ya faɗi sun duda kaga wannan abin da ya yi alheri ne gare shi domin idan kuka gode ma ni'imar da Allah ya muku ƙara muku ke yi a yi وإن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كنت مجانا الله. الله الله. niman da Allah yake muku in kuka gode zai ƙara muku kenan manfa'ar zai dawo wajen ka ne amfanin wajen ka zai dawo amma in ka kifa to ka san haƙuri za ka yi kuma da azamar Allah shi sa Allah ya ce ai inna Allah la ganiyun 'anil alamin ubangiji mawda ce gaban abin da wurin da to to saboda haka mumini idan alheri ya same su sai farin ciki annabi ta alheri wai asabatu barra in ciwo cuta ya sami mumini kaga sabara yi zai yi haƙuri to kuma haƙurin nan fakana ta yi A ai yi ne gare ita kuma darajar haƙuri ɗan uwa wayan da muka sani haƙuri manzo Allah yake cewa duk mutumin da ya kama mutuncin kansa to Allah ne mai mutum mutuncin haka wanda ya tsare ya da da abin da yake nufi Allah zai kara masa arziki haka wanda ya haƙuri ya bi Allah bai damu da wani sai kucin mutane ba to kuma Allah zai ba shi lada haƙuri babu wani abin da ake ba mutum na daraja da ya fi alheri ya fi yalwa sama da mutum da aka ba shi dama ya zama mai haƙuri Allah ya ba shi lada haƙuri wannan kuma nassin Qur'ani ya tabbata innama yuwaffa wa sabiruna ajrahum بغير حساب إذا كان أقول على ba a ma cikin damuwa a tuba mai laifin da can da can da can ba lada kawai ake an ake zuba maka yi ba lada a zuba maka yi ba lada a zuba maka sakamakon ne haƙuri da kai an cutar da kai a duniya an mare ka an kore maka arzikinka an yayafe ka an maka kariya an ma ta zaki an kore maka mata an yi maka wannan kai haƙuri ne ke Allah da ilimin ka kai ke bayarwa wallahi a lahira ladan da za a baka baya ne baya ne a wani waya manzo Allah yake cewa ruwaya kirmi ko hadisi ya wanda Allah ce inna idza mal jaza ma idza mal bala'i girman lada da mutum ke samu yana tafiya da girman bala'i da aka jarrabe ka da shi yace wa inna allaha idza ahabba qauman idan kuma Allah yana son mutane ibtalahum sai Allah ya jarrabe su da ruwa fa man radiya fa lahu rida wanda ya guri ya yarda yana da yardan Allah wa man sakhata fa lahu wanda kuma ya fushi to wanda kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kama shi sai Allah wannan kin sarki yake duk wanda ya kokari ya daure ya bar zuciyarsa bai bar zuciyarsa da abin take so ba ya hana zuciyarsa sa'a ma Allah to wannan amfanin zai dawo yayi da domin garsa shine ma'anar fa inna ma yujahidu lillahi domin ya inna Allah la ganiyun 'alal alamin yake wallazina amanu wallazina amanu wa 'amilu الصالحات لنكفرن عنهم wata wallazi na amaru kaga waɗanda suka yi imani da Allah wa'amilu salihati suka kuma yi aiki aiki na kwarai duba yake wallazi na amanu ashe imani wani abu ne daban sannan kuma ka ce wa amilu salihati kuma suka yi aiki na kwarai ashe mujarrabin imani kawai lakarci ba zai wadatar ba in daraja mai matsayi na sama kake so a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to ka sai ka hada da amalin salih suka yi imani babu zafi babu shirka shine da Allah ta yi shine da Annabi Muhammad Allah ne ya turo shi shine da Allah na da rusu ba bayan manzon Allah duk ɗan sakon Allah ne shine da akwai mala'iku shine da za a mutu kuma za a tashi za mu tambaya kawai shine da akwai wuta kuma akwai aljanna shine da kuma akwai sakamako ranar lahira ba wai yana zaluntar mutane na cin karansu babu kwata ba a asiya da cewa duk wanda ya wani abu za a masa akwai ranar kin dillan da wannan ya nufi bangaren imani sannan kuma aiki na kwarai kaga sallah zai shigo ciki azumi zai shigo ciki zakka zai shigo ciki aikin hajji zai shigo ciki taimakekeniya zai shigo ciki ba da lokaci da kamar ta Allah zai shigo ciki kada imanin ka zai shigo ciki duk abin da Allah ya ce ka yi zai shigo ciki da kuma abin da Allah ya ce ka bari zai shigo ciki to kaga imani ita ce kofar ta bude kenan yanzu ka taro wa kanka yake alheri ke ne ce wallazina amanu wa in suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi aiki aiki na warai lalukaffiranna anhum sayyi'atihim Allah ya ce tabbas za mu kankare musu miyagun ayyukansu wani su malamai suka ce su ne irin ƙanana ƙananan ne amma manyan kuma sai an hada da su ba sannan ya ce idan ma kankanin su miyagun ayyukansu waɗannan biyan na hun za mu sake musu sakamako a sanar da zai kano ya amalura sama da aikin da suke sau kasance yi. ku duba irin yalwar arzikin Allah wani abin tabbatacce manzon Allah yake cewa mutumin da yake kamar ka ce maziyacin lahira shi ne mutumin da ma'ana wanda yake maziyacin da ma'ana wanda bai da komin karɓar kira shi ta wannan kalma wanda bai da komin kuma Allah ya bashi aljanna wanda ba ba shi wa wani abu ke shi ne wanda zai fi wuta da ƙarshe bai da wasu ayyuka masu kyau da yake tsarewa amma ya tsare imaninsa za a kai a kawo Allah ya yi Allah ya fitar da shi ya shi baya son ko da ba kai shi aljanna ba in sha za a yi in sai ya ce oh da na sani na roƙi Allah mai ce amma aka da ni da basar sai Allah ya ce na ga abin da ka faɗa to amma kai da ina wata da ke ba za ka tambaya na ba ke ba za ka tambaya ka bayan sai a maza da shi gaba sai an je gaba sai ta ka ce o oh, da na sanin roƙi Allah ya ce ya Allah ma da ya ije na kofin da mai kawai matsa da aka yi da shi da zo an fuskan da shi na kallon rahama ce ina ma a ce Allah ya kai da bakin kofa Allah ya ce to ka yarda in na kai ka bakin kofa ba za ka tambayan wani abu ba ya ce eh na fasanka mutum da haɗama ni na nake kan sa abin da yake da da sai an kai shi bakin kofar sai ce Allah da amma na roƙi Allah ya shiga da ni aljanna ya ce na yi abin da ka faru Allah ya ce mu ci duk abin da kake so ya ce ka min kaza ka min ba Allah ya ce ka harare sai ya gama duk ta ka gama na gama sai Allah ya ce to ka bar kaza baka faɗi kaza ba ita eh da kaza baka faɗi kaza ba eh da kaza baka faɗi kaza ba eh da kaza sallah ce to yanzu ka shiga aljanna ɗakinka gidan da na baka na baka gida da ya kai fadin sama da kafa kuma su goma irin shi wannan fa wanda bai da komin kenan fa talaka kenan fa to ya fike nufin wanda yake Allah su wani ta'ala ya fike nufin wanda yake cikin firdausi saboda al'amuran Allah fi shi a wani ruwayan kuma Allah zai ke je ka shiga aljanna sai da ya shiga aljanna ya kewa sai ga aljanna ta cika ba wuri da ya rage sai zai ce Allah ya fice mai haka Allah ya ce ka je ka shiga aljanna ya ce shiga ba wuri sai Allah ya mishi dariya haka annabi ya fara hadisi na na mura na uku sai Allah ya ce to yanzu ka je na baka gida wanda ya faɗi sama da ƙasa sau goma ne sai ya je sai ka ga gidan shi babu kowa a wajen to ina wa'anda kuma suka yi imanin bayan imanin imanin ke na wanda ya tsari to ina wanda kuma suka hada da amilin tsari shi Allah yake ina rantsuwa tabbas za mu kankare musu ya kwaye kuma za mu sakayya da mafi kyau abin da suka aikata a yi tana tana a ka nada goma ne kalla ba ka goma goma su goma shi don wa ma zalika alallahi bi abin ba mai wahala bane a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah ya sake jawo wani abu wanda fa sai an bi shi ba ake samu yardan Allah yan uwa wanda da yawan wa zamu ne da shi ne me shi ne maganar iyaye Allah ya wata da ta ko wasayna insana biwalidayhi ihsana wa in jahadaka li tushrika bima laysa إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Allah subhanahu wata'ala yace wa wasaina al-insana biwalidayhi husna ubangiji subhanahu wata'ala yace mun yi wasilci mun ba da umarni umarni doka inji Allah subhanahu wata'ala doka Allah ya bayar dangane da wa dangane da mutum ai mutum daban kuma aljali daban wannan al'insan jinsi ne ai na ɗan adam kowane mutum ya shiga ciki to wannan mutumin Allah ce mun ba shi doka mun ba shi umarni biwali dai dangane da iyayensa suka biyu uba da uwa Allah ya ce ya hisnan kun ga wannan mazarin kalma ce da sai ce wa wasailal insana biwalidayhi an ne ilayhi amma saboda karfin zancen sai kawo mazar tushin kalmar sai ce mun bayar da umarni ga mutum dangane da iyayensa ya kyautata musu ake ba ta hanga maka da yake kawo iyaye ba mahaifiyarka ta sha wahala da ku domin wannan ɗaya ne daga cikin ayoyi akwai wani irin shi a sotu kuma akwai wani irin shi a cikin kwakwa wanda ke ba da labarin yadda za Allah wani da yake umarnin da muka bayar kai da ka san mahaifiyarka ba ta yi jigila da kai cikin nan da ta sauka naka tun kana ɗan karami da mahaifinka kawai ya zo ya diga mata digon mani Allah ya ya sa ya je cikin kwan kwan ya girma kwana arba'in na farko kana digon mani arba'in na biyu kana gudun jini arba'in na uku kana tsoka sannan aka za ka hura maka rai aka za ka raba arzikinka me za ka yi a kan ƙasa ina za ka sauka ina za a haife ka zuwanka garin nan fa da kai na cikin fa abin da aka ambata wurin amma kai kafin kuma a cikin ma'aikiyar ka abin da fa za ci a garin nan ba da zaman da ba ka yi an faru da kuma wata lokacin a tubbi ma ke nan Allah ya ce dole ka mata biyayya ke sa idan kana da mahaifa to bai kawata problem sami idan za ka bar garin ka zo nan neman arziki kana da iyaye uba da uwa ka je ka ga su kuma ka izini idan suka maka izini ba ka da matsala hankalin ka ya kwanta idan ba ka yi wani ka tashi a nan ka je ka kira su a waya ka ba su a kuri ko ka shiga mota ka koma ka ce inna ya hakuri na miki laifi na jin garin safale yi sana'a amma sai na manta ba ne izinin kewa shi ne izini kuma shi ne addu'a ta ce Allahu akbar ka je ka Allah ya maka albarka wannan wani special protection ne from different kinds of evil in da za su iya zuwa maka ba matsalin da za ta samu ka'idar ke sannan in kana cikin damuwa a rayuwanka kana da iyaye to Allah ya kuma maka waraka je su maka arzuwa yesu maka arzuwa karka yarda ka fita zuwa wani wuri ba da izinin mahaifanka ba karka wannan kurkuri domin suna daga cikin abin da maza Allah ya yi fushi a kai maza Allah ya yi fushi ya fi manya-manyan laifuka ya ambaci shirka da Allah su subhanahu wata ala ya ambaci bawa ya gudu makudan gidansa sai ce wa hukukul walidaini da kuma kangare wa iyaye a wani hadisi kuma yace al-ishraku billah shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ambata hukukul walidin gare wa iyaye sai ya ambaci kaulul zur wa shahadatul zur kariya da yin shaidan zu abinda ba ka je ka gani ba ka je ka yi shaida akai manzo Allah ya faɗi wannan to la iyayenka da kai da rabuwa da tsara da ka mutu domin suka mutu dole ka rika musu addu'a ba ka musu addu'a matsala ce in kana musu zuwa kuma su ma suna ƙara sanya maka albarka ko da suna kawai wani bawa Allah ya kwanta bacci sai ya mafarki kun karanta irin mu da kafan nan irin su arru ko hadil arwa da ya kwanta sai ya mafarki gashi an zo ya yi tsanci ga iyayen shi an zo ana raba musu kowa ana ga mutane sun layi kowa ya zo yana karban gift haka ana ba da wani gift ga shi ɗan kawani ne bara a kawo maka a lahira ke ɗan kawani ne bara a ɗan kawani ne sai ga iyayen shi an zo ta ka ce kuma koma gefe ɗan ne ba da sakwa ko muku da ya ta yi da aka mishi kaza aka ce to kai wata musu addu'a kana musu sadaka Allah zai zama. sai shiga yin wannan abu ya haka su goron Allah ya kai musu lada ya haka wannan da ya lawaye bacci Allah ya sake nuna wannan cikin mafarki ga sako an bayar in ji ɗanku kenan aka nuna maka muhimmancin iyaye ka dinga mai iyayen ka addu'a amma in baka musu addu'a to rayuwarka ba zai yi ba kuma kai ma naka ƴaƴan ba za su yi ba shi Allah ya ce mun ba da doka dole ne ɗa ya kyautata wa iyayensa kuma matuƙar rayuwarsa ko da ba musulmai ba ne wa sahibu ma fi duniya ba a rufa matuƙa a rayuwar duniya ko ka ba musulmai ba ne to ba su samu a rayuwar duniya to yaya ne za a yi a samu karda tsakanin kai da iyayen to sai ka yi ka ji ka yi to shi Allah ya ce wa in jahadaka litushrika ma laysa laka bihi ilmun idan iyayenka suka yi kokarin su kai ka zuwa wajen sabon Allah abin da ya fi karfi ilimin ka to fa za ta kai kuma Allah ya kai kanka musu biyayya you should not obey their command or their no no ka ka bi mahaifinka ya ce je ka siyo min giya haramun ne karkar mahaifinka ya ce dole ko ka ci mushe sai ka ci nama alade sai ka ci jakirin shi na ci ko ka yi karkaci dole sai ka sha giya karkasha sai ba fara ne amma allah da ya yi ya hana annabin da ya fi ku ya hana wani dokar allah ya yi sai Allah subhanahu wataala ya ce ilayya marji'ukum zuwa gare ni ne makoma kake. kenan ba za ka yi biyayya kan gariya ba idan ka yi biyayya kan gariya ka za ka samu matsala za ka felin ilayya marji'ukum makoma gare ni take fa unabbi'ukum bima kuntum ta'maluna kuma zan ba ku labarin abin da kuka ce kuke a duniya Allah ke wallazina amanu wallazina ubangiji ya ce wanda zai na amuru waɗanda suka yi imani da Allah wa amilu salihati kuma suka yi aiki aiki na kwarai kun ga haka yana wannan tauki ne ba ana karfafa zancen da ba ke na masu imani don an ambace su a bayan sakamakon su sai na ƙara karfafa magana wallazi na amanu waɗanda suka yi imani wa amilin salihati kuma suka yi aiki aiki kuma na kwarai Allah ya ce la nudkhilan nahum fi salihin wallahi za mu shigar da su cikin bayan Allah na gari manya manyan bayan Allah annabawa kenan al-anbiya wal awliya annabawa da waliyai bi anna shuruhum ma'ahu za mu tayar da su tare da su ai kowa na fatan a tare tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da aka ce kana cikin tawazon manzo Allah ai sai ba kai da matsala ai annabi ya ce mana akwai mutane dubu saba'in ko da za su shiga aljanna ba tare da mai hisabi ba haka annabi ya faɗa to kaga a ce kai kana cikin su ai alhamdulillah manzo Allah da ya faɗi wannan sai wani sahabi da ake kira Ukasha sai ya Allah. ka roƙa min Allah ya sa ina cikin su manzala ya ce an ce hun kai uka ta kara cikin su Allahu akbar sai wani bawa Allah ya saka tashi shawarar shi ya Allah har da ne roƙa min Allah manzala ce ina ai uka ta rige ka to wani tambaye ku ko mu tambaye kawunan mu a lokacin kenan fa motar na mutum ɗaya ne mutum ɗaya ne rige da ya shiga ta ce ta cika ga wani fa a gaban annabi aka ce ta cika to mu da ba ba gaban annabi fa anya muna ciki muna ciki malamai aka suka ce malamai suka ce ai motar ba hauke ya ce turren gini ran zane ai tun a lokacin allah ya zuba fasinjar shi wannan ba shi a ciki shi zai shiga ta wani kofa ne amma al'ummar manzan allah nan suna nan a ciki Allahu akbar to sai dai zaka iya fitar da kanka ai zaka je da ka fita manzo Allah sai ce to bari in ga muku wa'anda za su ga aljannan nan babu wani tuhuma babu hisabi sure wanda na daya idan ba su da lafiya ba sa shan magani anya anan, akwai wanda bai san don amma dai Allah ya sani wallahi wani jima da Allah ya yi ɗazu ɗazu mai ɗaki ya kake sai ka ga hukuncin Allah tun da muka zo garin nan ran da aka fara azumi har zuwa yanzu dukkan mu ba wanda ya ko ciwon kai wallahi wani nima ce ta Allah ni ban ga wani fanado ba tun da na zo garin balle ma aiki balle sai mace ma a samu min maganin gajiya kun ga yadda Allah ya yake ma azumi kenan azumi na ƙara lafiya ba ka cin abinci amma ka kana kara lafiya to wallahi ibada ta Allah ke to amma ba haka ba na kan magani ba gaskiya mu da wannan motar mazalla ce wanda za su ke cikin motar ba ka shan magani to a nan in ba ka shan magani rai tsafi a hannu rai ka su zurin ka anya ka kaga wani fitar daga mukera kuma ba sa yin ba a musu ilaji balantana a musu rukuya in wani rikin lafiya same su ba a mutu kofi to wala haka maza Allah ya faɗa to bayan Allah na nan ko a nan akwai bayan Allah don bayan Allah ba su da kansu haka akwai ko imamu sha'adi ne kirkin magabata bai taɓa mutum sahun gaba ba bai taɓa mutum sahun gaba ba yana da wani lokaci sai ya ji wani bai da lafiya yana ta ihu yana ta haƙi wani Allah yana ta ihu ke ke malar zuwa umar ke ke ce jije da yi wasu hau to kana kai karan Allah ke nan aiki magawa ta yi fasa ne ke ma mura rashin lafiya imamu ahmad ne ke ke rashin lafiya a kuma shi ai kamar karan Allah kake ba sai dera wallahi jirgi suke ya gama samu ya mu sha ne ce da ka ka ji ka gani nan yanzu me problem a jikina ya ce ne lafiya ne ya ce ba haka bane ka ga ido na wanne ne ido na bai lafiya ya ce duka zuwa lafiya ya ah. ka ga ɗayan nan ya ce na fi shekara arba'in wallahi ba na gani ne ko mata na ba ta sani ba ko mata ba ta sani to kai kana ta ihu ko don don so kai a ga wani daga cikin mazabata dan karkara ne ya bata miki hannu ana so a ishe hannu ne amma an ga gagara da za a yi in yana bacci ana tabawa zai tashi ko an ba shi maganin bacci an mishi allura in yi aka zo ka taba zai tashi matan shi ta ce zan ba ku shawara in kuna son ku taɓa wurin ku yi maganin ko ku cire wurin ko ku faka so da yake da aka bayan shafar bace ko wanda ya sami zai ci ya ke magani ku bari sai in yana sallah in yana sallah tunanin shi gaba ɗaya yana koma lahira ne wallahi za ku cire hannu mai tsaye kuma abin da aka yi ke sallah ya fara ka zarka kama na ka ce wallahi sai da ya gama sallah sai ce matan shi mai faru da hannun shi su waye suka mishi haka sannan kana bayan Allah ne ka san fa in ana karantar da kai salafin sani za ka ji ayya a jannan nan ba ta kyauwa da wani <laughs> ga abdurrahman bin abun ya sahabon annabi muhammad ana zaman yunwa ba abinci a bisa garin madina ya yi safarar abinci oda trailer trailer kaya kaya kasan halittar da Allah ya ma raƙumi zai in an shirya ma an samu da suke shirya kai a jikin raƙumi raƙumi sai kwashe kayan da sai labe ne ba shi kun tsora sai yi ke domin abin da yake ke zai iya shan ruwa da zan kona k'o ya mishi ya shan ya tas kuma ya kama ya ke daga zuwa ko ina ne mai dubu lagos ya dabu bai ji kishin ruwa ba in yana ji ruwa sai dawo da ruwan sai sake sha sai kuma ta cikin irin halittar da Allah ya nufi wata mota take da man da ta sha in ta kare sai ga gaba ta kusan Allah ya wani irin halitta da ba mu san shi ba illa kawai mu ɗauki wa'azi da izina in kun tsora wallahi zai daga to haka ka zo da kayan niki-niki na abinci ana ganin za ka yi ya ba mu Allah ya ba domin Allah a ba ta rasa da shi aljanna yake nima amma tare da haka akwai ranar da ya azumi ya kau kayan buɗe baki kayan marmari ni'ima don da dukiya ne wani wasa kuma har kamar yanzu mutanen suna nan da kayan su na wakati a garin madina har kamar yanzu nan sahabban nan inda musulman kirki ne 'yan madina suna kuru suna rere ta amurin da abubuwa tun tun tun kamar yanzu kayan mafi ana kiyaye wasu gidaje wasu dukiya wani su ne mai sauran ya sa gaba zai ɗauki na mai sa a bai sai ido sai na ta kuka ɗan ta yake mai faru sai ce tsoro yake ji kar da Allah ya jarrabe mu Ni ni'imar mu na lahira da Allah ke ba mu ke ci a duniya ta san tsoro yake ji sai a ɗauka kai ma talakawa wallahi ta habban nan magabata masu kuɗin su idan ka zo gidansu ba ka iya bambanta waye mai gidan da shi da mai gadin gidan irin riga da zai sa na gol ɗaya eh, na mai tsada na ketare ne wallahi shi zai sai wa mai gadin gidan shi ba bambanci amma ka kake yi wanda kai mai gadin gidan kama walakar da shi ɗayan da suke yi abinci wanda ya ɗauka bari a cikin ake yi haka ba kyau shi ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa masu imanin nan ya jaddada cewa wallahi masu imani suka yi imani da na kwarai to Allah subhanahu wata'ala yake zai sanya su a cikin me Allah zai sanya su ya hada su tare da bayan Allah waɗanda kuke na kirki saboda haka yan uwa Allah subhanahu ya sa mu zama bayan Allah na gani. abin da za mu karasa da shi shi ne wannan goma na ƙarshe da mutum ciki ɗan uwa ka zama mutumin kirki mai kwatanta abin da kai a baya na ibada ka ninninka shi haka annabi Muhammad idan goma ƙarshe yi manzon Allah yakan ninninka aikin ne na ibada sannan kuma ka yawaita ciyar da masu azumi kana da hari, ka yawaita sadaka da dukiyar ka a fili da a ɓoye duk Allah yana su sannan in ka samu dama ka zo ka shiga masallaci ka yi itikafi manzo Allah kan fita cikin mutane ya kaɗaita a masallaci na bautan Allah kuma da wata ala kuma ka yawaita zikiri zikiri tasbihi ambaton Allah ba da kuma ka daure a wannan goma din kar a same ka da shigala da wasannin banza kamar kallace kallacen fina-finai kamar zama wasa da mata kamar zama a kan titi kana zagin mutane manzon Allah ya hana hadisi tabbatacce manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallama ya ce ga sahabbai su daina zama a kan titi idan ya zama ko ba yadda za ku je ya kama dole wani zaman ku to ka'ida shi ne ka ba ma titi hakkinta ba yi da wani in ka ga abin da zai cutar da wani a wajen ka je ka ɗauki abin da kawai da shi a bakin in ka ga wani ya zo zai cike tayan mashin shi ya fashe kwalba da duwatsu masu tsini da kusa awaki su cutu ka je ka kwashe shawarar, misali a wannan wurin da kuke sana'a kullum safe ka sa kanka kafin goma ƙarshen na ya gaji za ka duk duwar hanyar nan tun daga exit na fito wani shigo wannan duk wani kwalba da ka gani da kusa da dutse su cutar da wani kwashe kwashe shi tara shi ka ji ka zuba a jirgin ka zuba kullum ka sa maka ka wannan har goma ya kai karfi ka gani ko Allah subhanahu wataala ba ne zai su da yawa to dole mu zalla ya ce ko ku bar kan titi ko ku ba titi hanya hakkin ka umarni da aiki mai kyau Hali da mummuna kar ka aikata wani kar ka zaɓi wani sannan ki zamanto a wannan goman karshe Allah maɗaukin sarki ya shar'anta a ba da abin da ake kira zakatul fitr yau muna azumi ashirin da uku idan mun kai ashirin da bakwai abin da kuke ci na abinci mafi rinjaye a wannan gari ta to ka da shi idan kana da hali kana da da kana da mata kana da 'ya'ya a gida akwai mai gadin ka da yake karkashin kulanta, akwai kannanka da suke karkashin ka da sauransu in ma iyayen ka ba su da karfi suna karkashin kulanta. ko ruwa za ka fi da mishin mudun biyu hudu based on irin abin da kuke rayuwa da shi na abinci na garo wanda sunan shi abinci domin kaga a zamanin manzan Allah hatta ta dino ana cikin shi don shi abinci na wuri amma kaga mu ka ci dabino ba abinci na wurin mu saboda mu muna ci dabino kuma an baka dabino ma ya, ko ba ta iya ci da yawa lokaci amma su suna ci ka je yau yau nan ka je Saudiya ko Umra idan aka ce maka magarba yi kamar wannan ta da muke cikin magarba da gaya ba suna ga sallar isha'i ne za ka ga balarabe zai ce maka haji fasal ma'ana zo mana ka yi buɗe baki tare da mu kai tunanin ka yi naka na gida ne ka yi da namun kaza a gefe ka yi da kunu su flat ka yi da ti rabin kofi ko babban kofin jok ka ajiye gwanda a can ka tara abin da yanzu zama ka matsala nan bacci za ka yanzu za ka zama ruwan zafi ne ko ka hawa irin netscape din sunan ba a su ga ba zafi sai da biyu ne kwaya sai in ma ka yi sa'a da ruwa kusa shi ne abin da bakin ke kana shi karfi za ka yi da to kai kokari kai ma ka saba haka idan azumi ya kai ashirin da bakwai kaga ashirin da takwas da tara talatin ko a da tara to sai ka fita abin da za ka bani zakatun su da na family da counting adadin mu kowa ko kowanne mutum da biyu sai ka yi za ka ce ranar an ga wata da asubahi da ranar sallah to sai ka ɗauka ka ba ma fakiri idan kana da ɗan hali ka ɗan samu kora wani ba ne za ka yi da masara da dawa gero gari shinkafa wake duk abin da kuke cin abinci don karka ce ai ku gero kuna kuno ne da shi a'a ai akwai wasu yin tuwon shi a akwai abin da kuma su ba su ciwon suna cin da wani abinci in zai a wuri a auna shi a baya da shi sannan in kana da hali ka je umra a wutan asibiti yana da kyau sannan ka cimta iyalanka a wannan wata Allah ya baka hali ka mutu sutura sau da farin ciki sannan ka ta ibada don tsammanin lailatul qadr ana samun lailatul qadr daren 21 daren 23 kamar jiya yamman jiya yan rana ya fara ta daren yanku da zai kuma gobe za a daidai shi a daren 25 ashirin da shirya ne yankin ashirin da bakwai yan rana ya fara a daren ba wai kamar yau yan rana ya kai yamma yau gobe a'a ko da kana zuwa ta hajji da sauransu za ka zo na faɗin lullun ka ibadarka don Allah ya yantar da kai sannan ka samu da ka dinga zuwa masallaci ana sallah da ba Allah ce wanda ya zo masallaci da watan azumi ya sallata da limami a masallaci za a ba shi katon gida a gidan Allah ko da sannan in baka samu dawa ka za ka yi a gida da iyalan ka zan na ce man kama ramadana imanan wa hisaban wasra lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda ya tsaya ya yi nafila a tsaye a watan ramadana har azumi ya kare za a gafarta masa zurbansa sannan kuma idi ka je idi a kafa in so samu ka kuma yi ado amma inda ni ta kawo a hawa sannan ka canza hanya kai ta wannan hanya ka na ta wannan hanya sannan da kai da matanka da kallon ka mata ku biyu ko da matanka na haila ka sa hijab ta je ta zara a nisa ba za ka yi sallah ba tana kallon masu sallah kuma ta rika yin kabbara da ake yi shi ne sunna da yan matan ba su sallah da zago duk abin da su yi hadisi ya tabbata a sannan ana ce maka an ga wata ka tabbata kafin ka fita ka je tv ka ci abinci a gida manzala yakan ci tamarat wani lokaci ya samu kamar da biro ya uku ko bara kuma ka samu ka ci abin da ya samu ya samu kamar duk yana daga cikin abin da ake bukata ga musulmi ya yi su a wannan goman ƙarshen da saboda ka yan uwa abin da muka na daidai Allah bada mutum sarki ya ba mu lada wanda kuma muka kuskure wannan ajizanci ne daga wajen mu a matsayinmu na ɗalibai ƙanana Allah ya ce mana kuma yan uwa wanda suke wannan abuwa na bypass din nan da wannan masallaci da wannan kasuwa ba za mu kushe wa muna mu addu'a wannan wajen Allah ya sanya muku albarka abin da aka zo nima a nan Allah mu da ya kasance tabbatar muku da shi Allah kuma ya ba ku aminci da fahimtar juna da zaman lafiya da abokanan zaman ku na wannan gari duk abin da ya zama da matsala a rayuwa Allah ya mata magani a nan nake cewa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh